بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير أو فسر قل ما يقول قولها نبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن اشترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا فيها كن من المنتظرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بهاتي والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na juma'a 18 ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 30 ga watan 4 a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka na alkulafa urashidun daga unguwar agege a cikin jihar Legas. a yau insha Allah za mu tashi darasi na goma sha biyu wanda in ba manta ba muna karatu cikin suratu yunus kuma mun tike da ƙarshen aya ta goma sha hudu don haka yau za mu tashi farkon aya ta goma sha biyar ne Allah ya ce وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا أو بدر قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ubangiji ya ce wa iza tutla alaihim kuma in aka karanta musu ayatuna ayoyinmu bayyanatin waɗanda suke a bayyane masu kunshe da bayanai dalla-dalla filla-filla don a fahimta su suwa su kafirai in ba manta ba muna magana kan halayya da ɗabi'u na kafirai daka na daga cikin halayensu ƙaryata ayoyin Allah mutunsu cewa su ba za su yi imani da su ba sai in ayoyin sun sauka bisa ga ra'ayinsu bisa ga abin da ya dace da son zuciyarsu shi ne Allah ya ce eh darasi na sha bakwai wa in za tutla alaihim ayatuna in aka karantar da su ayoyinmu bayyanatin bayyanannu qala allazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa tsoron gamuwa da mu ko ba sa sa ran cewa za a yi tashin alkiyama sai ka ji suna cewa i'ti bi qur'anin ghairi hadha ka zo da wani abin karantawar ba wannan ba aw baddilhu ko kuma ka musanya shi to akwai bambanci tsakanin i'ti bi qur'anin ghairi hadha da kuma baddilhu zuwa da wani qur'anin sabo fil ba wannan ba abin nufi kwata-kwata wannan ba su yarda da komai a cikinsa ba amma musanyawa ana nufin a ciccire waɗansu abubuwa a cikin wannan ɗin waɗanda ba su daidai da son zuciyarsu ba imamul qurtubi ya ce abinda kafare suke nufi da wannan shine akwai waɗansu wajaje guda uku da suke da tsokaci game da su a cikin alkur'ani waje na farko duk inda aka yi maganar ayoyi da suke tabbatar da azaba a lahira suka ce waɗannan ba su mana ba a canja su a madadin azaba to a ambaci rahama ko mutum ya yi daidai ko bai yi daidai ba kawai a ce Allah zai masa rahama ya kaga wannan ba zai yi ba ya za a yi da wanda ya yi daidai da wanda bai yi daidai ba kuma duk a ce makomarsa ɗaya afa na ja'al musulmi na kal mujrimin afa na ja'al na muslimina kal mujrimin kai hmm. lakum kayfa ta'furun أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم ومماتهم ساء ما يحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وذاك دوك الله سيتي wannan ba zai yi ba ya za a ce da mumini da kafuri ya za a ce da wanda ya aiki na kwarai da wanda ya aikin da ba na kwarai ba kuma makomarsu daya ina hankalin mai yin irin wannan tunani ma yake baya yiwa a ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira wanda shine zai wuce ya je ya shiga aljanna kuma a ce wanda ya kafurce wa Allah bai ma yadda da lahira ba kuma shi ma ya wuce ya shiga aljanna da haka Allah ya ce malakum kaifa tahkumuna dai me yake damun ku kuke irin wannan hukunci me ya samu kwakwalen ku suke irin wannan lissafi da haka Allah ya ce am hasibal ladina jtarahu sayyiati أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون tsammanin waɗanda suka yi munanan ayyuka wai mu mai da su su zama kamar waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai daidai da daidai duniyarsu da lahirarsu wannan hukunci ya yi muni am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal musidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar to da ka dai a ƙarshe Allah yake la yastawi ashabun nari la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati hum al-faizun Allah yake ƴan wuta da 'yan aljanna ba za su taba zamowa ɗaya ba domin 'yan aljanna su ne waɗanda za su samu babban rabo 'yan wuta kuma su ne waɗanda za su yi hasara su tun daga duniya har zuwa lahira abu na biyu wanda suka ce bai musu ba shine duk ayoyin da suke maganar gazawa da kasawar gumaka a cire su daga ƙur'ani a ce gunki baya ji baya gani baya iya amfanarwa baya iya tsare cuta su ba su yarda da wannan ba da haka a bawa gumakansu daraja da matsayi irin wanda ake bawa Allah wai in dai manzo Allah yana so su karɓi wannan ƙur'anin su yarda da shi to sai an yi haka da haka kaga kenan duk ayoyin da suka ce gunki baya ji baya gani baya iya amfana wanda yake bautawa sa komai baya iya tsare shi daga cuta baya iya sadar da shi da alkhairi a'a sai dai irin waɗannan ayoyin a mayar da su kamar ayoyin da suke nuna Allah shine mai amfanarwa shine mai cutarwa gunki ma yana amfanarwa yana cutarwa wal ya Allah rayayye ne baya mutuwa gunki ma rayayye ne baya mutuwa Allah shi ke ba da mulki gunki ma yana ba da mulki Allah shi yake sadar da alkhairi ga wanda ya so ya sadu da shi kuma shi yake tsare sharri ga wanda ya so ya kare to duk a ce gumaka su ma suna haka ba kaga wannan ma ba zai yi ba abu na uku da suka ce shi ma sai an canja shi in dai ana so su imani da qur'ani shine magana tashin alkiyama su ba su yarda da ita ba zaka duk ayoyin da suka ce za a yi tashin alkiyama manzo Allah ya cire su kawai babu wani tashin alkiyama wannan shi ne sharaɗinsu na in ana so su yi imani da Alƙur'ani ko dai a canja wannan duka a zo da wani ba shi ba ko a zo da wannan ɗin. amma waɗannan wajajen guda uku to a cire su Shi ne imamun qurtubi yake cewa wa fi ƙaulihin zalika thalathatu aujo wannan maganar da suka faɗa iti bi qur'anin ghairi haza, au baddilhu to tana da ɗayan fuskoki guda uku su ne waɗannan fuskokin da na lissafa mana sai Allah ya ce kulka ce da su ma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yi ba gare ni in musanya qur'ani a kankin kaina domin abin da yake naka shi kake iya canjawa abin da ba naka ba sai dai mai shi ya canja to qur'ani na Allah ne maza Allah kansa bai da iko akan qur'ani na ya kara ko ya rage shi kansa Allah ta yi masa da zai sa wata kalma daidai da kwaya daya tasa ta kankin kansa ba wacce Allah yake ya sa ba to Allah madaukakin sarki sai ya damke shi walau taqawwala alaina ba'd al-qawil hmm. la akhadna minhu bi yamin hmm. thumma laqana minhu min watir hmm. fama minkum min ahadin an muhajizin Allah ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da zai kirkira mana wani sashin zance ko da kalma ɗaya ce kuwa ko da rabin kalma ce kuwa ya sa ya ce mu muka ce alhalin ba mu muka ce ba la khazna minhu bil yamin wallahi sai mun kama shi kamun hannun dama ubangiji ya ce kamun hannun dama saboda mu a yan adam hannun dama ta fi ƙarfi sama da hannun mai hagu kuma da mu ake magana don mu fi fahimta amma ba wai yana nufin cewa Allah yana da hannu na dama da kuma kishiyarsa na hagu ba a'a kamar yadda hadisi ya nuna duk hannuwan Allah babu hagu domin hagu ta waya ce ba a jingina ta ga Allah maza Allah yake ya dai yamin duk hannuwan Allah dama ne amma da yake la na minhu bil yamin da mun kama shi da hannun dama dan ku ɗan adam ku sani abin nufi da mun kama shi kamu mai tsanani dan hannun dama ta fi ƙarfi sama da hannun hagu a wajen mafi yawan ɗan adam ubangiji ya ce sun malakafa ana min hulwatin kuma da sai mun yanke duk wata alaƙa tsakaninmu da shi a wani tafsiri na malamai suka ce sun malakafa ana min hulwatin da sai mun yanke jijiyar wuyansa ko jijiyar lakarsa ma'ana taki za mu kashe shi fama minkum min ahadin anhu hajizin kuma ba wani daga cikin ku da yake sai tsare shi ya kare shi a lokacin da ya mana wannan laifi in za mu dau mataki a kansa to kaga wannan dai yana da tabbatar da cewa qur'ani daga wajen Allah ne ba wani wanda yake da ikon ya kara ba wani wanda yake da ikon ya rage inda akwai wani mahaluki da yake ikon ya kara ko ya rage to da annabi sallallahu alaihi wasallama shine amma ko shi bai da iko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk usurorin da suka sauka da kulkulkul ya isar da su a haka kamar kulhu wallahu kul a'udhu kul ya duk waɗannan masu kulkul saboda idan zaka kalli zancen a larabci kul tana nufin kace to ai kaga a ka'idar dan aike in nace je kace in ka je ba sai ka ce na ce kace ba sai ka faɗi abin da nace amma manzo Allah hadda kul yake hada saboda tsabar cika amana da isar da sakon kamar yadda yake shi yasa wani daga cikin sahabbai ya tambayi manzo Allah yace wannan kulkul din ya ma'aikin Allah da a cire su mana ba sai a faɗi sakon ba kawai sai yace a a inna ma qila li qul fa qultu fa qulu kama qultu yace ni ma ta aka da ni in ce haka kuma ku ce kamar yadda nace ni ma haka aka sani sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ka ubangiji yace ka ce musu kai ma ba za ka iya ba to kaga wannan yana da fito maka da amanar annabi nana isha take cewa ya ishi mai hankali ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai amana ne kuma mai yi da sakon Allah ne kamar yadda ya umarce shi domin inda a ce akwai wasu abubuwa da annabi zai ɓoye to akwai wasu jigon sakonni guda uku a cikin qur'ani da annabi ba zai faɗe su ba domin dukkanin sakonnin sun shafe shi ne shi karan kansa faɗa Allah yake masa الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله يا أيها الرسول يا شوان المنظور بلغ ما أنزل إليك من ربك isar da sakon da aka saukar maka daga wajen ubangijinka fa in lam tafa'al in baka yi ba ma ballagta risalati ko fa ma ballagta risalata kamar baka isar da manzanci bane duka to kaga wannan ayar a cikin ta kamar akwai fada yayi bisa ga al'ada ta dan adam in aka yi maka fada a daki sai fito ya nuna sai ya share hawayensa ma ba wanda ya sani kawai dai ya ji fadan ya canja gaba manzo Allah hatta faɗin da Allah ya masa a kur'ani ta ya fito ya faɗa saboda tsabar amana to da haka wannan daya ce daga cikin ayoyi ta biyu wa in taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa in taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi afsik alayka zawjaka wattaqillah hmm. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين هرج لكي لا يكون على المؤمنين هرج في أزواج أدعيائهم إلى Allah sallallahu alaihi wasallama ya riƙe Zaidu a matsayin bawansa da ya yanta ya yi masa riƙo irin na da uba saboda shakuwar da ke tsakaninsa har ta kai Zaidu wani Harisa ya zaɓi annaba akan iyayensa Zaidu asalinsa bawa ne na Khadija wani kawunta ne ya siyo shi a kasuwa ya zo ya bata kyauta ita kuma khadija ta ɗauko shi ta kawo annabi ta ce kai ma gashi na baka kyauta to ana nan ana nan daman masu kwacen bayi ne suka kwace shi suka baza shi duniya suka je suka sai da shi a kasuwar bayi to sai iyayensa suka ji labari an ga ɗansu a waje kaza daka da babansa da kanin babansa suka sai da duk abin da suke da shi na kadara suka taho da kuɗinsu kashi don su zo su sayi ɗansu su mai da shi gida lokacin da suka zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sallama da annabi ya fito bayan an gaisa suka ce mun ji labarin akwai ɗanmu yana gidanka yana bauta mun zo ne kai mana sa mu biya ka ka ba mu mu manzo Allah ya ce wa kenan suka ce zaidu sai shiga gida ya kirawo shi sai ce zaidu ka san wannan waye ya ce babana ne wannan fa ya ce ɗan uwansa ne sai ce to ka ji abin da ke tafa da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to zaidu ka ji abin da ke tafi da su sun zo ne dan su siye ka ku koma gida sai annabi ya ce to amma idan kana son ka tafi da iyayenka ni ba na son ko sun su ku yi tafiya ku zaidu ya kalli babansa ya kalli dan uwan babansa ya kalli annabi ya ce ni na zaɓi annabi to wannan yasa zaidu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kamar dan gida har ma sai da ta kai a lokacin akwai wata al'ada da laraba suke da ita a tabanni kamar da ɗan wani nata ɗan riko yana iya biyarin sunan uban rukonsa a madadin sunan ubansa kuma ɗan riko idan uban rukonsa ya mutu zai iya gadarsa duk da ana haka kuma ɗan riko matarsa a wajenka kamar matar ɗanka ne na cikinka babu aure tsakaninku to da haka ake yi to amma sai Allah yake so ya bata wannan al'amarin dan Allah bai yarda da shi ba bai kamata dan da ba kai ka haife shi ya kiga danka bai kamata dan da ba kai ka haife shi ba a kira shi da sunanka alhalin yana da ubanka bai kamata dan da ba kai ka haife shi ba kuma matarsa ta zama haraniyarka da Allah yake so ya bata wannan sai zai faro da gidan annabi to shi zai da asali bawa ne lokacin ma da ya je neman aure hana shi akai manzo Allah ya sa baki aka daura masa annabi ya rike shi ake kiransa da zaid ibn muhammad sannan aka zo neman aure manzo Allah ya shige masa aka aura masa na zainab to da Allah madaukakin sarki yake so ya canja wannan hukunce hukunce na jahiliya da hukunce hukuncen musulunci sai Allah ya sa zaman lafiya ya ki faruwa ko ya ki samuwa tsakanin zainab da mijinta zaidu Kullum cikin fada ake zaidu ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙara ya ma'aikin Allah Zainab ta kaza Zainab ta kaza sai annabi ya ce ka yi haƙuri ka riƙe matarka ka yi haƙuri ka riƙe matarka to shi kuma manzo Allah tun Allah ya gaya masa auren Zaidu da Zainab fa ba zai lastin ba zai ƙare kuma auren yana ƙarewa kai za ka aure ta don a fara ganin misali daga kanka to amma abin da nauyi kwarai da gaske a ce ka riƙe yaro ka nema masa aure ka aurar masa da matar ka aura masa matar su rinka zuwa faɗa wajenka kana sasantawa kana ai haƙuri kuma gobe a ga ka aure ta ai kaga wannan abin in ba Allah ba duk wani dattijo abin zai taɓa shi amma shi Allah shi ya fi kowa sanin dattako to shine Allah ya ce wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi tana yayin da kake cewa da wanda C'est ka san lokacin zafi ba fito da shi waje aka yi da wuya a samu kansa to shine Allah ya ce wa in taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi tana yayin da kake cewa wanda Allah ya wa ni'ima ta ta musulunci wa an'amta alayhi kai ma kai masa ni'ima ta enci da riko da kuma shige masa gaba wajen aure kake cewa da shi amsik alayka zawjaka ka je ka ci gaba da rika matarka wa tukhfi fi nafsika man lahu wa taqillaha ka ji tsoron Allah wa tukhfi fi nafsika kana koyewa a zuciyarka man lahu mubdihi abinda sai Allah ya bayyana kalmar wa tukhfi fi nafsika man lahu mubdihi da annabi ba Allah yake kana koyewa a ranka abinda Allah sai ya bayyana to me abinda annabi yake koyewa wanda Allah zai bayyana shine cewa auren zai mutu kuma in auren ya mutu shi annabin shi Allah zai aurawa wannan kalmar da nauyi a matsayinka na uban ango a matsayinka na uban rukonsa a matsayinka na waliyinsa ya zo ya ce maka matan nan da ka shige min gaba kai min alwalanci mun samu saɓani ta min kaza ta min kaza kawai kai kuma sai ka fito ka ce sakatta ni ne ma zan aure ta zai yi haka da nauyi to amma Allah subhanahu ta'ala ya ce wa annabi sai ka faɗi wannan saƙon komin nauyinsa saƙon shi eh, wa takshan nasa dan kana jin tsoron maganar mutane wallahu a haƙo an taksha ai Allah ya fi cancanta ka ji tsoro sai Allah ya ce falamma qada zaidun min hawa taran idan fa zaidu ya sake ta jina ka mun aura ma ba saƙon kenan ba Shi kenan an yi sar to na Aisha ta ce da annabi zai ɓoye wani saƙo a Qur'ani da wannan ma zai ɓoye ba zai faɗa ba sannan saƙo na uku ko aya ta uku آية أبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك ألا يستكبر وأما من جاءك يسعي وهو يخشى فأنت عنه تنهر Ubangiji ya ce, Abasa ya cirɓi ne fuska wa tawalla ya juya baya, shiwa annabi sallallahu Alaihi wasallam. saboda mai an ja a hul'a'ama wai don makaho ya zo wajensa wata rana ne manya-manyan makka masu fada a ji a makka wasu daga cikinsu suka zo suna tattaunawa da annabi suna so wai a faɗarsu su fahimci addinin musulunci su shiga to wannan ya sa gaba ɗaya a tanshin ɗin annabi ya tafi wajensu ko kai ne yanzu a ce manyan gari sun zo wajenka ai za ka ba su sauraro da kulawa ballantana a lokacin rintsi da ake buƙatar goyon bayansu to kuma ana tsaka da haka sai kuma ga wani makaho shi kuma ya zo shi kadai kuma shi ba kowan kowa ba ne a makka shi kuma ya zo yana cewa ya ma'aikin allah ina da magana a saurare ni manzo allah ya ce masa jira ni ina zuwa ya sake cewa a saurare ni sai annabi ya bata rai ya ya koma yana sauraron waɗannan to shi kuma Allah a iliminsa na gaibu shi wancan din shine zai musulunta su waɗannan ba za su musulunta ba ɓata masa lokaci kawai suka zo su ba amma kaga in ba da sanin gaibu ba ya za a yi a san haka ko abu lissafin mutum da mutum ai biyu ta fi ɗaya su waɗannan ba mutum ɗaya ba ne shi kuma wannan ɗaya ne su waɗannan masu faɗa aji ne shi wannan ba mai faɗa aji ba ne su waɗannan in suka musulunta za a samu da yawa a bayansu su musulunta saboda shugabannin waɗansu ne kuma ko ba komai in suka musulunta musulunci zai samu karfi da karfinsu saboda masu faɗa a gini da ka dai manzo ya tattara sauraron sa ya fuskanci wa'inta shine Allah yake masa faɗa a nan. an ja a a'ma saboda makaho ya zo mai shi yasa ya bata rai ya kau da kai wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ya sanace ka ma shine zai shirya abin nufi lallai shine ma zai shirya aw yazakkar Shi ne zai dauki wa'azi a dhikra wa'azin ya mai amfani amma man istagna wa'ancan ku da suke ganin sun isa fa ta lahu fadda kuma kai kake kula da su wa ma Allah ya yazakka me zai dame ka in basu musulunta ba ba ruwanka Allah bai ɗora maka dolan dole sai wani ya musulunta ba kai dai kai wa'azi shiryar da mutum ya musulunta wannan kuma aikin Allah ne inna ma alaikal balagu wa alaina hisab ubangiji a ƙarshe dai ya ce kalla innaha tazkira to ka sani wannan maganar da muke maka gargaɗi ne kaga faɗa Allah yake wa annabi inda zai ɓoye wani abu ba zai gaya mana wannan ba amma duk ya fito ya faɗa kuma manzo Allah tun daga wannan ranar duk lokacin da Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo sa sai ya tashi ya girmama shi ya ce marhaban bi man atabani fihi rabbi lale maraba da wanda ubangiji na yi mun faɗa dan shi in yanzu kai ne aka yi maka faɗa akan wani shi nan kuma kun kulla gaba da ka gan shi ka fara jin haushinsa amma manzo Allah ba haka bane ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka dai wannan yana daga tabbatar da cewa qur'ani daga wajen Allah ne babu wani dan adam da yake da hannu a cikin qur'ani na ɗe ko a'a na yi ko bari na ƙari ko na rage shi yasa Allah ya ce kul ce da su ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yi bani duk wannan sharuɗan da kuka kafa min sai na canja aya kaza sai na sauya magana kaza sai na canja magana kaza sannan za ku karɓa ba zan iya wannan ba wannan ni kai na ɗan saƙo ne na isar da yadda zan iya mai kaya kuma yana nan yana sauraron mu ni da ku baki ɗaya. imam al-qurtubi yace wa qad yastadillu bi hadha man yamna'u nafkh al-kitab bi sunnah akwai malaman da suke ganin kenan da wannan ayar hadisi ba zai soke qur'ani ba kun san akwai abin da ake kira da nasko canja wata aya da me wata ko canja wani hukunci da wani wani lokaci ana samun qur'ani da kansa zai soke wata ayar da kansa ya musanya ta, da ya ce kaza amma yanzu kuma a dawo kaza ana samun wannan sannan wani lokaci hadisi ne zai zo ya ce aya kaza a cire ta a koma kaza ko da ana karanta ta amma kada a yi aiki da ita ga yadda za a yi to ana samun wannan wannan sanannen abu ne a babin usulin fiqh da ulumul qur'an to amma akwai malaman da suke ganin za a iya naskul qur'ani bil qur'an nasku sunnati bil qur'an amma ba za a yi naskul qur'ani bis sunna ba ma'ana hadisi baya canja qur'ani saboda me suka ce to ya annabi an ce da shi kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kace ba zan iya canja shi ba ni a karan kaina kenan manzo Allah ba zai iya canja ayar qur'ani ba da hadisin sa to wannan zahirin sa sai kaga kamar haka ne amma ba haka bane ba canjawa da karan kansa ya zama shi ya kirkira abin ya musanya wannan ba zai yi ba amma a ce da shi ce musu kaza su daina su koma kaza ya faɗa ai ba da karan kansa ya canja ba domin shi kansa sunna ita kanta ai wahayin Allah ne amma dai Allah ya bar annabi ya isar da kalmominsa bambancinta da ƙur'ani ƙur'ani wahayin Allah ne da ma'anar da lafazin amma ita sunna wahayin Allah ne ma'anar ban da lafazin lafazin manzo Allah yake faɗa amma ma'anar Allah ne yace ya faɗa na fata an gane da shi yasa Imam al-Qurtubi yace li'annahu ta'ala kala wai saboda Allah madaukakin sarki yace kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi sai yace wa hadha fihi bu'dun wannan magana ba haka take ba fa innal ayata waradat fi talabil mushrikina misl alqur'ani nazman domin ayar tana magana ne akan kafurai, sun nemi manzon Allah ya sake kawo musu wani qur'anin ba wannan ba kuma da tsari irin na wannan qur'anin sai dai banda kaza kaza wanda bai dace da son zuciyarsu ba sai ce walam yakuni rasulu qadiran ala amma manzon Allah bai da ikon yi haka walam yas'aluhu tabdil al-hukmi duna al amma ba su ce da shi ya canja musu wani hukunci duk da lafazin yana nan ba wannan ba shi suka tambaya ba to kuma wannan shine abin da ake nufi da ma'anar nasful ƙur'ani bis sunna sunna ta ce aya kaza ga yadda za a yi ta ko da ayar a zahiri ga ita kuma yadda ta nuna wannan ana iya samu da haka babu cin karo qur'ani yana iya soke hadisi yana iya soke ayar ƙur'ani, ko dai ya soke ma'anar ko kuma ya jeranta ta ga yadda za a aiki da ita saɓanin yadda qur'anin a zahiri ya jeranta yanzu misali idan muka shiga ayoyin bashi duk ayoyin rabon gado kai Allah sai ce min badi wasiyatin yusa biha aw sai bayan wasiya da mamaci yayi ko kuma bashi kaga ƙur'ani yana gabatar da wasiya akan me bashi amma annabi da ya zo aiwatar da ayar bashi ya gabatar kafin wasiya idan mutum ya mutu kafin a raba gado sai an fara biyan bashi sannan a fitar da wasiya sannan a zo rabon gado amma shi qur'ani zahiri ta yayi sai an fitar da wasiya sannan bashi sannan a raba gado kaga wannan nazum ne na qur'ani amma sunna kuma wajen tadbiki ta nuna ba haka tartibin yake ba to ana iya samun wannan ba wannan aya take nufi ba to amma cewa annabi ba zai iya canjawa ba da kansa wannan kuma baya hana cewa Allah shi da kansa ba zai canja ba Allah kadai shi yake da ikon ya canja aya da aya kuma yana yi kamar yadda ya yake wa idza baddalna wa idza baddalna ayatan makana aya hmm. wallahu a'lamu bima yunzil قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون Allah ce wa iza baddalna ayatan idan muka canja wata aya makana ayatin a wajen wata قل wallahu alamu بما ينزل Allah shi يفي kowa sanin abin da yake saukarwa da haka wani lokaci Allah zai saukar da wani hukunci na dan wani lokaci idan lokacin hukuncin ya wuce sai ya canja shi domin Allah yana tarbiyyanta zukatan bayi ne wani hukuncin in yanzu aka saukar da shi gaba ɗaya mutane ba za su iya aiki da shi ba amma idan aka fara koya musu a hankali a hankali to ana nan ana nan sai su kai ga yin babban in sun fara koya daga karamin yanzu idan muka ɗauki hukuncin hana shan giya ba rana ɗaya Allah ya ce a daina shan giya ba saboda rana ɗaya in an ce mutane su daina shan giya wannan lokacin ba za su daina ba irin yadda giyar take da tasiri a rayuwarsu ma sai da Allah ya rinka bin mataki mataki na farko ya ce kar ai kaza na farko ya ce kar ai kaza har a ƙarshe zo yake to duka a daina sha to haka nan maganar cin riba ba rana ɗaya Allah ya ce a daina cin riba ba sai da ya bi matakai matakai saboda a wannan lokacin ribar ita ce tsantsagoran harkar ita ce tsantsagoran kasuwancin da ita suka dogara duk wani mai kuɗi ita yake takama ita ce business ɗinsa to a rana tsaka in aka zo aka ce duk su daina to akan wannan sai dai su ki shiga addinin to da ka sai da Allah ya rinka bin su a hankali a hankali yace kar ku ci riba iri nau'i kaza kar ku ci riba riba kaza ki kaza kaza kaza to sannan daga baya ubangiji ya zo ya kwande min din ta yake gaba ɗaya a kusan an yi ta to wannan da ire-iren su duk suna faruwa shine abin da ake kira da suna nasku wanda shi Allah kaɗai yake da ikon yayi wannan shi yasa ma a wata yake ma nan sa ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها aw nizilha ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله كما ننسى باما شافي ومن آية نوة آية أو ننفها ko mu mantar da karanta ta domin yana daga cikin abin da Allah yake yi in yana so ya cire aya a ƙur'ani to sai ya ɗauke ta daga ƙwaƙwalen mahaddata duk wanda ya zo zai karanta ayar sai ta ki karantuwa sahabbai suka ce da zaran mun zo karanta aya muka ji taƙi karantuwa alaran ma wani taƙi zuwa wani ma taƙi zuwa wani ma taƙi zuwa to mun san Allah ya cire ta shi kansa annabin haka ake masa idan Allah yana so ya cire aya a Qur'ani to shikenan sai annabin shi kansa in ya zo karanta ta sai ta ki zuwa yayi yayi yayi sai ta ki zuwa to da ya ji ayar taƙi zuwa to ya san Allah ya cire ta shikenan sai a haƙura. ubangiji madaukakin sarki ce kuma ka'idar shine na ati bi khairin minha duk ayin da muka cire muna zuwa da wacce tafi ta ne aw misliha ko mu zo da daidai da ita daidai da ita ta fuskar abin da take kunshe da shi na sako ko daidai da ita ta fuskar ma'ana amma kuma wannan din ta zamo tafi ta falala in aka karanta wannan za a fi samun lada saboda waccan tunda yanzu waccan ba qur'ani bace ina fata an gane to wannan dai ana iya samun sa a cikin shari'ar musulunci yahudawa sun yi inkarin nasku suka ce ba zai yi ba Allah ya faɗi magana yau kuma ya canja ko gobe kuma ya canja wannan ai ya nuna qur'anin ba magana Allah bace wannan kuma ba haka bane ba malamai suka ce ko a ayoyin qur'ani ba kowace aya ce nasku ke shigarta ba domin ayoyin qur'ani ana kasa su gida biyu min min hadhihi nahiya wa min hadhihi al-haythiyya akwai ayatul akhbari akwai ayatul ahkami ayatul ahkam ayar yi bari na bari to wannan ita ake shafe wata da wata amma ayoyin labari to su wannan ba a shafe su domin shafa hukunci da hukunci rangwame ne amma shafa labari da labari karyata kai ne to shi kuma Allah baya karyata kansa ba zai yi Allah jiya ya ce kaza ya faru kaza ya faru yau kuma ya zo ya ce a'a bai faru ba kaza ne ya faru to wannan kuma an yi baya Allah baya haka shi yasa duk labaran Qur'ani tun daga suratul Fatiha zuwa Nas ba za ka taba samun wanda ya karyata wani ba daka ayatul ahkam yadkhuluha an-nafkh amma ayatul akhbar fala yadkhuluha an-nafkh kissar annabi Adam da Iblis yadda ta zo a Qur'ani a baƙara, haka ta zo a Arabi haka ta zo a Daha haka ta zo a Kafi sai dai ka rinka samun ƙarin bayani amma ba za ka samu soke wani bayani daga cikin su ba to haka kissar annabi Musa da Fir'auna haka kissar Samudawa haka ta Adawa haka ta kaza kaza sai dai kaga anan an dan kara maka wata fa'ida wacce a can ba a faɗa ba amma ba dai kaji an ce anan abin nan da aka ce can Adawa sun yi an gano ba su yi ba ashe ba haka bane ba a haka na fata an gane to da haka dan kada wani ya zo ya kawo maka irin wannan kalubalen ya rikita ka ya za a yi Allah yau ya ci haka gobe kuma ya ce ba haka ba kenan ya nuna bai san gaibu ba ko kuma ya nuna ƙur'anin ba naka bane in dai shi ya san gaibu Don wanda ya san gaibu ai ba zai faɗa ya warware ba sai ka ce a'a ai ba haka ake nufi ba akwai inda ake faɗa ɗin a ce a tayar akwai inda ba a tayarwa yanzu ko kai ne kake wa yaron ka tarbiya ko kake koya masa tafiya yau sai ka rike mar hannu taho a hankali yana takowa ɗaya biyu kana rike shi gobe kuma da ka rike masa hannu taku ɗaya sai ka sake shi sai ka ce ka so da kanka yanzu wannan daidai kai ko kuskure tausayi ne ko rashin tausayi tausayi ne tarbiyya ce wannan shine abin da Allah yake wajen tarbiyyantar zukatan bayi akwai hukunce hukuncen da in rana tsaka Allah yake mu yi su wallahi ba za mu iya ba kamar yadda Allah ke ce walau anna katabna alaihim an iqtulu an walau anna katabna alaihim an qutulu anfusakum aw khudhu min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum Allah ya ce walau anna da a ce mu tun a farko katabna alaihim mun wajabta musu an iqtulu anfusakum ku kashe kawo kanku ma'ana mun wajabta jihadi tun a farko a wasu jumin diyarikum ko mun ce da su ku fito daga gidajen ku kun hijira tun a karan farko ma fa aluhu illa qalilun minhu wallahi dan ne za su yi to amma a hankali ku fu aidiyakum wa waki sala ku fu aidiyakum wa waki sala akai ta tarbiyar mutane daga baya da imani ya shiga zuciyarsu su da kansu suke neman ma a je jihadin dan su samu darajar shahada amma da farko da ta akai da su ku shiga musulunci akwai jihadi ta za su shiga zabi mu kashe kanmu ba za mu ba da da farko cewa za a yi hijira ku taho madina ta za su ba za mu ba so ake a raba mu da garinmu amma da kansu sai ga su suka je habasha daga can ma suka zarto madina saboda imani ya riga ya kama zukatansu wannan shine shi yasa Allah subhanahu wataala kan shar'anta hukunce hukunce daki daki ubangiji maɗaukacin sarki yace kuma ka ce da su in attabi'u ba komai nake bi ba ma illa ma yuha ilai sai abin da aka yi mun wahayi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ko ni kaina ina tsoro in na saba wa ubangiji na azabar rana mai girma mana hatta annabawa Allah ya gaya musu in kuka saba mun zan azabtar da ku in kuka saba mun zan azabtar da ku tare da Allah ya san ba za su saba masa din ba amma irin abin nan da ake cewa wai a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro in dai Allah ya ce annabi ma in ya saba mai zai taba shi to kai waye kake tsammanin zaka saba masa ya kyale ka shi yasa Allah da ya ambato annabawa tun daga watilka hujjatuna atina ibrahim sai yazo yace ulaika allazina وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل وإيسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وعلى وتركوا يهرب عنهم ما كانوا يعملون kaga nan annabawa goma sha takwas Allah ya ambata daman a cikin alkur'ani annabawa ashirin da biyar aka faɗa ashirin da biyar in ka kwashe sha takwas saura bakwai to nan goma sha takwas babu wata aya a ƙur'ani da ta faɗi annabawa da yawa kamar wannan dukansu Allah da ya lissafa su sai ya ce walau ashiraku wallahi su kansu da sun yi shirka Allah habita anhum ma kanu amalu duk ayyukansu sai mun lalata su to in dai duk waɗannan annabawan wanda a cikinsu akwai Ibrahim akwai Nuhu akwai akwai akwai duk Allah ya ce da su in sun yi shirka zai bata aikinsu, sai wani ya shirka Allah ya kyale shi kuma ya san fa ba za su yi shirka ba amma dai tauna tsakuwa ce don me don aya ta tsoro ga dukkan mai hankali to da ka Allah madaukin sarki ya wa annabi shi kansa ya ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni kaina ina tsoron azabar rana mai girma in na saba wa ubangiji na tare da cewa manzo Allah ba zai yi safan ba sai Allah ya ce me قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قل كسيدة لو شاء الله أيدا ألا ياسو ما تلوته عليكم دابن كرنت دفو قرآني با دابن كرنت مكشي با wato hatta karanta ƙur'anin da nake yi ikon Allah ne da umarninsa to kaga in karatun ma sai da izini to kuma ina maganar cewa in sa wani abu ko in rage ai ba ni da wani ikon nawa a ciki kuma wala adarakum bihi da ban da ban sanar da kushi ba kalmar dara yadri ko adara yudri bi ma'ana a alama yu yu'allimu ko allama yu yu'allimu da ban koyar da kushi ba da ban sanar da kushi ba Wannan bisa ga kira'ar jumhur kira'ar abdullahi ibn kathir al-makki wala adarakum bihi ba eh, wala adarakum sai zama lamun ɗin ba lamun bace ta nafiyu lamun ce ta taukibi a madadin wala adarakum bihi kaga nan lamun ce ta nafiyu to amma dai malamai suka ce duk ma'anar ɗaya ce da Allah bai ga dama in karanta ba abin nufi da bai bin izinin in karanta ba ba zan karanta ba da bai ce in ce ba ba zan ce ba da bai ce in faɗa ba ba zan faɗa ba to sannan yake fallaqad labistu fikum faqad labistu fikum umaran min qabli min qablihi kuma haƙiƙa ai kafin saukar qur'ani na rayu a cikin ku tsayawan lokaci in ni makareci ne kun fi kowa sani manzo Allah ya rayu kafin a aiko shi ya zama annabi shekara 40 fa a makka a duk wannan tsawon shekara 40 din kowa ya yadda cewa shi ne gaskiya ne har su da kansu suke masa lakabin aminu to amma yau rana tsaka dan ya zo yana karantar da su ƙur'ani sai suka canja yabo ya koma zargi suka canja gaskiya ta koma ƙarya mutumin da kuke ce da shi mai amana tsawon shekara arba'in kuka ce bai taɓa muku ƙarya ba sai rana tsaka sai ku zo ku ce kuma ya muku ƙarya hirakal sarkin rumawa lokacin da manzo Allah ya tura masa da wasiƙa yana kiransa zuwa ga addinin musulunci sai ya ce da mutanensa ga wata wasiƙa ta zo daga wani gari kaza kaza kaza ya faɗi adireshin wasiƙar sai ce to amma dan mu daɗa fahimtar wasiƙar mu san kuma waye mai wasiƙar ku tafi kasuwa ku binciko mana mutanen da suka zo daga wannan gari domin a lokacin ƙasar rum tana daga cikin santa ta kasuwancin duniya ita ce italy a yanzu da ka larabawa suna zuwa kasuwanci wajen kamar yanzu ka ce dubai ko china da wuya ne ka je dubai ka rasa ɗan wata ƙasa a dubai duk ƙasar da kake nema za ka samu ɗanta a dubai saboda cibiyar kasuwanci ce ana zuwa siye da siyarwa duk ɗan ƙasar da kake so ka samu a cana za ka samu ina fata an gani saboda ana zuwa siye da siyarwa kamar kano ne da legas a najeriya ba wata ƙabila da ba za ka samu ba najeriya a kano ba wata ƙabila da ba za ka samu ba a legas saboda cibiyar kasuwanci ce cibiyar kasuwanci kowa yana zuwa to da ka ce ku je ku lalubo mana waɗanne mutane ne suka fito daga garin wannan mutumin da ya turo mana da wasiƙa don musu tambaya da aka je sai aka yi sa abu sufiyani ya zo kuma shine sarkin maka da lokacin da sauran waɗanda suka rako shi to shi hirakal baya jin larabci shi kuma abu sufiyani baya jin yaransu to da haka amma a fadar kowane sarki kana samun gwanin iya duk yarurruka wanda yake tafinta in sarki zai magana da kowace kabila in ta zo masa da ka sai hirakal ya aka shigo da abu Sufyan ya tambayi tafintansa sa yace ka ce da su wasiƙa ce ta zo mana daga garin su wani mutum ya turo mana da wasiƙa cewa shi annabi ne Allah ya aiko shi kuma yana kiran mu mu amsa kiransa to za musu tambayoyi akan sa su fito mana da mutum ɗaya wanda zai wakilce su ya rinka ba mu amsa duk mutanen maka suka ce ga abu Sufyan nan shine sarkin mu dama shikenan aka ce kun yarda da shi sun yarda. sai aka ce to ya matso gaba su kuma talakawa su tsaya a baya yana kallon sarki su suna kallon bayansa kuma suna kallon sarki sarki kuma yana kallon su duka sarki ya ce a gaya musu idan su ya yi min karya wanda nake tambaya a madadin su kasi magana amma su mun su gina don kasu faɗa a je gida ya casa su ni kuma gaskiyan nake so da shi kenan aka aje abu su a tsakiya sai sarkin rum yake wa abu sufyan tambayoyi wannan mutumin da yake muku shi annabi ne kun san asalinsa suka ce mun san asalinsa abu sufyan yace ce mun san asalinsa ya asalinsa yake a cikin ku yace dan dattawa ne dan manyan mutane ne sai abu sai sarkin rum ya tambaye shi yace a cikin iyayensa akwai sarki yace a a tarihi iyayensa ba wanda ya taba sarauta sai hirakal yace to da kun ce mun a iyayensa akwai sarki sai in ce dan sarauta ne yake so ya dawo da mulkin iyayensa kun san 'ya'yan sarakai akwai dabara idan ɗan sarki ya kasa yin sarauta a canal ɗin sarauta zai iya zagayowa shiga siyasa sai ya canja canal wannan dabara tun tuna akwai ta da abu sufiyan ya ce da kun ce min ɗan sarki ne sai in ce muku mulkin iyayensa yake so ya gada da ya ga ya kasa samu ta hanyar da kuke samun mulki sai ya canja dabara ya ce shi annabi ne dan ya mulke ku ta wannan hanyar to amma tun da kun ce haka ba komai bari in gaya muku daman haka annabawa suke duk wani annabi a garinsu za ka samu ba ɗan sarki ba ne amma kuma iyayensa dattawa ne ba abin a raina ba ne ba sai ce to wannan tambaya ta yi sai ce ya taɓa muku ƙarya suka ce a a shekarar mu arba'in da shi bai taɓa mana ƙarya ba wato ya masa tambayoyi da yawa wannan na taƙaice mana ne abu sufiya ne ya ce wallahi ba dan kar in yi abin kunya ba a lokacin fa yana kafiri bai musulunta ba yace ba dan kar in yi abin kunya ba a tambayoyin abin kunya shine kar in yi wa Muhammadu ƙarya a zo ana faɗa a jikoki na cewa kakanku ya taɓa ƙarya saboda har nan da sun san illar ƙarya ba sa yi dan kawai kar ai wa 'ya'yansu gori ba wai dan tsoron Allah ba yace to ba dan kada wannan ta faru gare ni ba da na yi wa Muhammadu ƙarya to amma duk tambayar da aka yi min na rasa inda zan wa Muhammadu ƙarya ya ce to a lokacin daman an yi sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya shine da annabi da mutanen makka ba za a yi yaki ba tsawon shekara goma a dakata da faɗa dan lokacin annabi ya riga ya hijira ya koma madina abu sufyan ya ce to anan nan ne na samu inda zan dan soke shi Nace ce to amma ranka ya dade duk da shekara arba'in bai taba mana ƙarya ba mu ba mu taɓa kama shi da ƙarya ba to amma yanzu dai mun yi alkawari da shi shekara goma ba mu sani ba zai cika ko ba zai cika ba sai sarki rum ya tuntsuye da dariya ya ce haba mutumin da shekara arba'in bai ma karya ba sai a shekara goma kake tsammani a arba'in ɗin can fa har da yarinta har da ƙuruciya amma duk a ciki kace bai taɓa karya ba sai da ya tsufa zai karya kuma mutumin da bai wa mutum ɗan uwansa karya ba kake tsammanin zai wa Allah karya in tsoron mutane yasa ba kai mutu karya ba ya fi cancanta ka tsorata Allah wannan shine abin da aya take cewa ubangiji ya ce ka ce musu ai kun san asali na kun san ni waye faqad labittu fikum umran min qablihi kafin in ce muku qur'ani maganar Allah ne ai kun zauna da ni tsawon shekara arba'in a gaban ku na tashi na taɓa muku ƙarya abin nufi da kun taɓa kama ni da ƙarya ko sau ɗaya to da kuna da hujjar yanzu da nake muku qur'ani maganar Allah ce ku ce ƙarya ne amma tun da ba ku taɓa kama ni da ƙarya ba ko sau ɗaya na ne yanzu da nake muku qur'ani maganar Allah ce za ku ƙaryata ni ba ku da hujja to da haka wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ubangiji madaukakin sarki ce a ta tsilu ne yanzu ku ba ku da hankali mutumin da bai taba muku karya ba tsawon shekara arba'in da yi ƙarya ba a maganar mutum da mutum sai da ya zo da maganar Allah kuke tuhumarsa da ƙarya wannan alama ce ta rashin hankali ta Allah ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا المجرمون Allah kuma yace faman azlamu babu mafi zalunci mimman iftara ala Allah kadhiba sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ma'ana manzon Allah ka gaya musu haka idan suna zargin ka da kai wa Allah ƙarya gaya musu kai ka san hukuncin yi wa Allah ƙarya to ko in ka sani ya za a yi ka jefa kanka a cikin wannan hatsari ai ba zai yi ba wanda bai san hukunci ba shi yake gangancin ya jefa kansa a ciki amma wanda ya san hukunci ya san hadarin abu kuma yana da hankali ta yaya zai jefa kansa a cikin wannan yanzu a ce kai ne kasancewa laifi kaza hukuncin kisa ne kuma sai ka je kai sai ɗayan biyu ne ko dai ba ka da hankali wanda shine zahiri ko kuma tsabar ganganci ba ka ɗauka hukuncin zai hau kanka ba kuma sai zo ya hau kanka da ka dai ƙarin tabbacin cewa manzan Allah bai wa Allah ƙarya ba saƙon da ya zo da shi na ƙur'ani gaskiya ne ai ya san hukuncin yi wa Allah ƙarya babu sama da azzalimin da ya jingina wa Allah ƙarya ya ce Allah ya ce alhalin bai ce ba ko ya ce Allah ya halatta alhalin bai halatta ba ko ya ce Allah ya haramta alhalin bai haramta ba wannan yana daga cikin nau'ukan zalunci mafiya girma malamai suka ce mafi ya girma ta fuskar maganar baki domin zalunci iri-iri ne akwai zalunci mafi girma wanda ake yi da hannu akwai zalunci mafi girma wanda ake yi da baki to in dai zalunci ne mafi girma wanda ake yi da baki babu wanda ya kai yi wa Allah ƙarya babu shi kamar yadda in dai zalunci ne wanda ake yi da hannu to shi kuma babu wanda ya kai rusa masallaci wa man azlamu mimman wa man azlamu mimman mana masajidan lahi an yuzkara bi wa ta'adi kharajiha Allah yake wa man azlamu babu wanda ya fi zalunci mimman iftara mimman mana a masajidan Allah sama da wanda ya hana masallatan Allah ayyuzkara fi hasmuhu da kada a ambaci Allah a cikinsu ko dai wata doka ta zo ta ce a kulle masallaci ko wani ya zo ya ce ba za a yi sallah ba ko wani ya zo ya ce a masallaci ba za a yi karatu ba ko wani ya ce a masallaci ba za a yi a wa'azi ba duk wannan ayyu zikara fi hasmuhu ta karba ubangiji ya ce kuma bayan haka wasa ati kharabiha yayi aiki tuƙuru, wajen ya ga ya rusa masallacin to kaga rusa masallaci ai aiki ne da hannu ke yi to ta fuskar zaluncin da ake yi da hannu babu wanda ya kai wannan malamai suka ce wannan ayar duk da cewa ta ya nuna da kafirai ake nufi amma fa hadda musulmi tana kwankwasa kansu ko kai musulmi in Allah bai ce ba karkace ya ce ko kai musulmi in baka san wani hukunci game da shari'ar musulunci ba a hirkar ka dora ka ja bakin ka kai shiru domin zai shiga qaulun ala Allah bila ilm wanda shi ma zalunci ne kul inna ma harrama rabbi al fawahisha kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wa jisma wal baghy bi ghayri al haqqi wa an tushriku billah والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصفوا ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah ya ce kulka ce da su inna ma harrama rabbi alfawahisha lalle ubangiji na ya haramta dukkan dangin alfasha ma zahara minha wanda ya fito fili daga ciki wa ma bafana da wanda ya boyo mana ita alfasha ko a yi ta a fili ko a yi ta a boye duk Allah ya hana walisma kuma Allah ya haramta dukkan dangin sabo wal Allah ya haramta dukkan dangin zalunci malami da wal bagya bi ghairi al wa an tushriku billah haka Allah ya hana shirka wa menene malami da zulbihi sultanan kada ku hada Allah da wani alhalin Allah bai saukar da hujja cewa a hada shi da shi ba kowaye shi sannan yake wa an taqulu alallahi ma la ta'lamun kuma Allah ya haramta ku faɗi wani abu ku jingina masa alhalin ba ku da ilimi a kai Ku kaga waɗannan abubuwan duk da aka ambata kaba'irul zulum ne daga ciki wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun qawlun ala bila ilm daka a matsayinka na musulmi ka san wannan ka'idar in an tambaye ka game da hukunci baka sani ba ban sani ba in ka sani ka faɗa ko shakka kake to ka ja bakin ka kai shiru dan gudun kaggarin shakka ka je ka ce Allah ya ce kuma bai ce ba ya halatta kuma bai halatta ba ya haramta kuma bai haramta ba shi yasa wata are ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba kada ku faɗa da abinda harasan ku suke shiryawa na ƙarya haza halalun ku ce abu kaza halal ne wa haza haramun ku ce abu kaza haram ne litabtaru ala allahi alkazib in kun yi haka kun kirkira wa Allah ƙarya innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun lalle waɗanda suke kirkira ƙarya su jingina wa Allah ba su da rabo har abada da wannan magana hatta musulmi ta shafa a zarɓaɓin ka ce Allah ya ce alhalin bai ce ba Allah ya halatta bai halatta ba annabi ya halatta bai halatta ba annabi ya ce alhalin bai ce ba da da ƙarya ga Allah da ƙarya ga manzon Allah ba kamar ƙarya ba ne ga kowa su waɗannan ƙarerai ne na musamman domin idan kai wa Allah ƙarya za ka halakar da mutane da yawa dan ka ce halal ne to kamar ka ce mutane su bauta wa Allah da wannan abu in kuma ka ce haram ne kamar ka ce mutane su daina yin wannan abu to kaga ƙarya ga Allah ba kai kadai za ta cutar ba za ta cutar da mutane da yawa wani sai shekara 60 yana wannan abin da ka faɗa duk rayuwarsa ka ɓata masa ita kuma ba ka da wani abu da za ka iya biyan sa ba yi da wata damar da zai dawo ya gyara wannan abin ka riga ta cuce shi to haka nan ƙarya ga manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-kadhibu alayya laysa kal-kadhibi ala ahad yi min fa ƙarya ba kamar yi wa kowa ƙarya bace ku sani man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar azala ce duk wanda yayi min karya ko yana sane to ko wuta ta cika sai an mai waje da ka ya yan uwa mu kiyaye wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba babu wanda yafi zalunci na magana da baka sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah aw kazzaba bi ayatihi ko ya karyata ayoyin Allah aka ce Allah ya ce yace ƙarya ne bai ce ba da ka ce Allah ya ce bai ce ba da kuma ya ce ka ce bai ce ba duk karya ta shi ne duk kuma ƙarya ce da aka duk waɗannan rai ubangiji bai yarda da su ba kuma su ne mafi girman zalunci na baka hu lallai shi al'amarin yadda yake la yuflihul mujrimun masu aikata muggan laifi in ba su tuba ba ba za su taba samun rabo ba a gobe kiyama da Allah ya ce ne wa man yaqulu min wa ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما Allah ya ce wa abu suna bautatawa min dunillahi ko ma bayan Allah ma la yadhurruhum abinda ya iya cutar da su wala yanfa'uhum kuma ba ya iya amfanar da su ne wa su ne gumaka da dukkan wani abin da ake kira koma bayan Allah a matsayin ubangiji domin duk wani abu da ka sani koma bayan Allah bai isa ba ya amfanar da kai bai isa ba kuma ya kare ka daga cuta idan cutar nan ta tunkaro ka Allah kadai ne wanda yake iya amfanarwa kuma ne kadai wanda yake iya kare bayansa daga cuta wa in yamsaka Allah bi dhurrin wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu hmm. wa in yamsaka bi وإن يمسك الله وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله إذن الله يسوك الخير با وندي إسيهانك idan kuma ya nufo ka da cuta ba wanda ya isa ya tsare ka idan Allah ya nufo ka da alkhairi ba wanda ya isa ya juyar maka in ba shi ba kamar yadda kuma in ya nufo ka da sharri ba wanda ya isa ya dakatar da wannan sharrin sai shi subhanahu wataala da ka duk wani wanda ba Allah ba bai da ikon amfanarwa kuma bai da ikon tsare ka daga cuta dan haka bai cancanta ka bauta masa ba to amma su kafirai Allah yake suna bautawa wanda sun san baya iya amfanar da su kuma baya iya kare su daga cuta waya kuluna har ma ka ji suna cewa haula'i shufa'auna inda Allah waɗannan su za su cece mu a wajen Allah suna nufin gumakan nasu waɗanda su da kansu suka sassaƙa su fa da hannunsu amma kuma suna jin cewa su za su cece su a wajen Allah sun fake da batun ceto amma su ne musu bauta wanda ko da a ce ya tabbata gumakan za su cece su ai shi mai ceto ba shi ake bautawa ba wanda ake bautawa shi ne wanda yake ba da izinin ai ceto amma sai suka juya al'amura shine Allah madaukakin sarki yake wallazi na takabu min dunihi awliya wallazi na takabu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون Allah ce wallazi na tafazu min dunihi waɗanda suka riƙa koma bayan Allah a matsayin majibinta al'amuransu suna fakewa da cewa ma na abu abuduhum ba dan komai muke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila ilallahi zulfan sai don su kusanta mu ga Allah sai don su zame mana ani zuwa ga Allah sai don su zame mana masu ceto a wajen Allah subhanahu wataala to wannan hujja ƙarya ce kuma bata isa ba ta zame musu dalili a wajen Allah na shirka da suka yi masa ubangiji madaukakin sarki ce kulka ce da su a atunabbi'una allaha yanzu kunan kuna gaya wa Allah ne ma la alamu fis samawati ma la ya'lamu fis samawati shin kuna gaya wa Allah ne abin da shi bai sani ba a sama wala fil ardi ko a ƙasa subhanahu ta'ala sarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka amma ya shiri kuna gabaran abin da suke hada shi da shi na kishiyoyi saboda lokaci ya ja dole mu hakura mu tsaya a nan amma idan Allah ya kai mu gobe sai mu maimaita daga kan wannan aya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana salamu alaikum wa rahmatullahi